اللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis biyu ga watan zulqa'da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1443 wanda ya daidai da biyu ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiyya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu Sani Dauda wanda ke namba tara Yakubu Avenue Daura daga Ladima Road gwari Miji Ari e, Kaduna wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka aqidatu ahli sunnati wal jama'a na الشيخ محمد صالح الأثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة إن مكفانا أشافنا عشرين أترى أرقشن بياني دمالا يقور أكنتي واردي قمعتزلة لقدشن جهنية قدرية بكما إن جبرية akan cewa akwai dalili wanda ke nuna ɗan adam an ba shi zaɓi an ba shi iko an ba shi dama duk abin da yake yi da zaɓinsa ne da damarsa ne da ikonsa wannan raddi ne ga jabariya wanda suka ce ɗan adam juya shi ake yi sai abin da Allah ya ga dama yake tankasuwa a kai sannan kuma raddi ne ga ƙadariya wanda suka ce duk abin da ɗan adam ya ga daman zartuwarsa tunda ya zaɓi abin kuma ya yi nufin abin kuma ya so abin to dole abin na sai ya yiwu ko da Allah bai rubuta masa wannan abin ba sun zo yin isbati na kudura da ikhtiyar na fi'il da ɗan adam sai suka wuce gona da iri dalilin haka ne imamul bukhari ya musu raddi a cikin littafinsa a fa'alul ibad wajen warware wa'annan shubhana mu'tazila al-qadariyya haka imamu zahabi ya musu raddi a cikin al-ulul wajen da yake bayani akan wato raddi ga mu'tazila jabariya daga ciki na jahaniya waɗanda suke ce wa ɗan adam bayi da iko bayi da zaɓi bayi da ganin dama sai yanda aka juya shi suka mai da ɗan adam kamar gashin dabba bai ma'ana gashin kaza a cikin iska kaga sai yanda iska ta kaɗa ta idan mutum ya saba wa Allah wai Allah ne kada shi da sabo idan kuma mutum yayi biyayya Allah ne kada shi yayi biyayya kaga lazumin wannan magana da jabariya ke fadi a lahira idan Allah shi da dan aljanna aljanna dan wuta wuta a lazumin maganansu suna nuni kamar Allah yayi zalunci da wancan ma da ya yi saɓan, Allah ne ya juya shi a aƙidarsu cewa Allah ne ya juya shi ya saba masa wancan kuma da ya biyayya Allah ne ya juya shi shi ma ya biyayya ya za a yi didda Allah ne ya juya shi ya saba masa kuma ya juya wancan ya masa biyayya kuma a saka masa da mummuna an gane kaga alazumin magana yana nuna Allah ya yi zalunci kuma inna Allah la yadhlimu an-nasa shai'a walakin nan nasa kanu anfusahum yadhlimun Allah baya zaluntar mutane da ɗai, sai dai su mutane sun kasance suna zaluntar kawukansu kuma sai ya kawo dalili na farko shine wajen tabbatar da aiki da zaɓi da ganin dama da iko na ɗan adam sai kafa hujja da wannan aya ta cikin suratul baqara nisa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum anna shi'tum ya ƙara kafa hujja da wannan aya ta cikin suratul tauba walau aradu al-khuruja la'addu lahu 'udda kaga wa'annan suna ƙara tabbatar da cewa Allah ya ba su dama ko da sun yi nidi da sun yi tattali kaga wannan ana nuna al aiki da zaɓi da iko Allah ya ba mutum to shi ne sai lokaci mana halinsa a karatunmu da ya shuɗe a wannan majalisi shi ne majalisi na arba'in 48 za mu tashi a asani malam ya ce taujihul amru wa nahyu ila al dalili na biyu da ke nuna cewa ɗan adam na da zaɓi shine taujihul an fuskantar da umarni Wannan nahyu da kuma hani ilal abdi zuwa gabawa an ce yi kuma an ce kada yi kenan yana da ikon da zai yi yana da kuma damar da zai iya bari ko walau lam yakul lahu ikhtiyarun wa qudratun lakana tawjihu zalika ilayhi min at-taklif bima la yutaq malan yace walau lam yakul lahu ikhtiyarun ba dan ɗan adam yana da zaɓi ba wa ƙudaratun da kuma iko lakana taujihu zalika da ya zama fuskantar da umarnin nan da aka yi masa da hannun nan da Allah ya yi masa zuwa gare sa taujihu zalika ilaihi bin taklifi bima la yutaqu kenan an daura masa abinda ba zai iya ba kuma Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya daura wa rai sai abin da ran za ta iya la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah baya daura wa rai sai abin da wannan ran zai iya zuwa da shi kaga ashe kenan raddi ne gawa da jabariya sai malam yace wa huwa amrun ta'abahu hikmatullahi ta'ala ورحمته وخبره الصادق في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال يتي وهو أمر أباه حكمة الله تعالى yin haka kuwa a ce Allah ya sa wa mutum abinda ba zai iya yinsa ba wannan al'amari ya saba wa hikimar Allah maɗaukaki wa rahmatuhu da kuma rahamarsa wa khabaruhu sadiq da kuma labarin da Allah ya bada a cikin Qur'ani na gaskiya fi qawlihi a cikin fadin sa da yace la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya daura wa rai sai da ran nan za ta iya zuwa da shi ashe kenan sallan nan da aka ce mu yi za mu iya an mu iko da za mu iya ka ji kiran sallah ba kuma an baka iko zuciyarka je ko kuma an baka kafa da lafiyar da zaka iya takawa ka je kuma an baka damar da zaka iya zuwa yanzu in ka ki zuwa za a ce da gangan ka ki zuwa saboda an baka dama amince wannan wannan agaraddi ne ga jabariya wanda su suke cewa dan adam bai da dama bai da iko duk abin da yake aiwatarwa ɗan ƙasa ake yi ba da sarransa ba kamanci wannan? asalifu magana ta uku shine majhul muhsin ala ihsanihi wa zammul musii ala isaatihi ya ce abu na uku ki fara tabbatar da wannan raddi akan wa'annan aqidu na mu'tazila da jahamiya madhul muhsini shine yaban kyautatawa a wajen bautatawa Allah ala ihsanihi a bisa kyautata wanda yayi ko wa dhammul musii ala isaatihi da zargin wanda ya munata akan mummunan aikinsa li yujzi alladhina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil Allah ce li yujziyal ladina Asa bima dan ya saka wa waɗanda suka munata su da ubangiji da abin da suka aiwatar wa yajziyal ladina ahsanu bil husna su kuma waɗanda suka kyautata a saka musu da kyautatawa ashe kenan an ba su iko ko an ba shi dama an ba shi zaɓi da zai iya aiwatar da wannan abin sai ce wa isbatu kullum min huma bima ya da tabbatar da kowanne daga cikinsu da abin da cancanta mummuna ya cancanci me mummuna kyakkyawa ya cancanci me kyakkyawa ولولا ya الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثا وعقوبة المسيء ظلما ما لن يتشي ولولا أن الفعل يقع بإرادته بعدن aikin da mutum yake aiwatarwa ba yana faruwa da ganin damansa mai saban Allah ai ganin damansa ne ko in ya ga dama zai hana kansa me saban wanda ya je sha giya wa ya kai kanshi wajen shan giyan sannan me ya ɗauka kudinsa sannan ya me ya siya giyan sannan ya ɗauki hannunsa ya me ya ɗura giyan a cikin ne abin sha sannan ya ɗauki hannunsa ya ƙara ne kwankwaɗan abin sha abu wannan duk da ganin damansa ne ko? malam ya ce to ai aikin da bawa yake yi yana faruwa ne da zaɓinsa wanda ya yi zina ai da zaɓinsa ne ko ya faɗa ya yi zina wanda ya yi cata da zaɓinsa ya yi catan wanda ya yi sata da zaɓinsa ya yi sata wanda ya yi maɗugo da zaɓinsa ne ya aiwatar da wannan aiki na maɗugo mace kenan wanda ya yi luwaɗi da zaɓinsa ya aiwatar da wannan aiki na luwaɗi amma ji wannan ai ba ta sashi aka yi ba shi sa ko a ka'ida na shari'a a babun ahkamul wada'iyya akwai abin da malaman usul fiki suke kira ar-rukhsatu wal azima sauki da kuma tsanani ko shine aka ce in aka tirsasa ka kai wani abu sai aka ce me an daga maka laifi shine manzala ce inna allaha tajawaza an ummati al khata والنسيان wa وما سكره alai. Allah ya ɗaga wa al'umma ta ƙafa abinda ta yi akan mantuwa ko kuma kuskure sai ce mai abinda aka tirsasa ta kagan aka tirsasa mutum babu hukunci an gane yanzu misali an yi a shekarun baya a garin china ƙasar china ana azumi wasu daga cikin gwamnatin wannan ƙasar suna tirsasa musulmi su yi mai su ci abinci kuwar an tirsasa su sun ci abinci ya karya musu azumi? ya karya ba Ka'ida na shari'a azumin sunanan duk da an tirsasa su sun ci wannan abincin azumin sunanan daram jam jam da kai da baka ci ba da su da aka tirsasa su azumin ku ɗaya ci wannan kaga saboda an sa su abin da ba su da ikon an sa su ne to saboda haka sai addini ya daga ƙafa. kafa shi ne malam ya ce to in ba don aikin da mutum yake aiwatarwa ba zaɓinsa ne ya aiwatar da wannan aikin lakana mad'ul muhsin abasan da ya zama yaban da Allah ya yi wa mai kyautata alaƙarsa da shi wajen yi masa biyayya da ya zama ne da ya zama abun banza Allah ce afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un wai shin kuna tunanin haka muka halice ku kara zube a banza ku ba masu komawa bane zuwa gare mu to da ya zama na cewa yaban da Allah ke yi wa masu kyautatawa ya zama a banza wa uqubatul musii zulman da kuma uqubar da Allah ke yi wa waɗanda suka ta alakar su da shi ya zama zalunci da haka kurin mutum da ya komai ba sai a daga hannu a kwada mai mari Ba me kenan ka zalunce shi an gane haka kurin kuma ji wannan matar ka bata yi komai ba a ce ka sake ta ka zalunce ta ko an fahimci wannan haka kuma haka kurin ɗanka bai maka komai ba ka dace shi ka sa duruna ka zane shi ka ce ai ɗanka ne sai ce ka yi zalunci saboda bai yi abu bai cancanci ko masa wannan ba an gane da shi ne malam ya ce da hukumar da Allah ke yi wa masu saba masa ya zama zalunci kenan kaga lazumin maganar su kenan ko wanda jabariya ke faɗi amince wannan daga cikin mu'tazila da kuma jahiliya sai malam yace wata wallahu ta'ala munazzahun anil abasi waz zulmi Allah ya tsarkaka da a jingina mata aikin banza da kuma zalunci na Allah baya aikin banza abin da ka gani akwai hikimar da yasa Allah ya samu da shi kuma Allah baya taba sanya wa mutane sakamako na alkhairi da kuma sakamako na sharri kuma a ce wannan abin zari ba zai taɓa yiwuwa ba saboda hikimar Allah ta saba haka wanda ya kyautata a kyautata masa wanda ya munata a mai da martanin munatawan a kansa wanda ya mai kyau zai gani wanda ya aiwatar da mummuna shi ma zai gani kaga ashe kenan a lahira idan Allah ya saka wa mai kyautatawa da kyautatawarsa mai munatawa da munatawarsa kaga a aqida su kenan Allah ya zama azani wa hasha lillah ta'ala Allah an zalika ulwan kabira shine lazumin maganar su saboda sun ce Allah ne ke tankwasa shi dole yake sakon Allah shi ma wancan Allah ne ke tankwasa shi dole yake biyayya kaga an kore masa nasa ikon da zaɓin da kuma ganin damansa wajen aiwatar da aiki amince wannan radin malam yace ar-rabi'u abu na hudu anna Allah ta'ala arsala rusula Allah maɗaukaki ya aiko manzanni mubashirin wa munzirin suna bushara ga al'ummansu na aljanna na alkhairi ga wanda suka yi wa Allah biyayya wa munzirina da kuma gargadi ga mabiyansu ga waɗanda suke saba wa dokansu da su dokan Allah bi Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul dan kada mutane su samu hujja akan Allah ranan tashin kiyama bayan ya turo manzanni kaga tunda an turo manzanni kaga ba su da wani hujja shine yasa Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba mu zama masu azabtar da bayinmu ba sai mun turo ɗan saƙo amince wannan kenan ba a yi wa mutane uku ba sai an turo musu ɗan saƙo da zai gaya musu alkhairi da kuma zai musu gargaɗi akan sharri idan aka turo suka bijire suka tubure sai Allah ya musu ukubar da suka cancanci shiganta saboda sun ƙi bin dokar Allah ina fata an gani ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجة بإرسال الرسل ما لن يتي أن فعل العبد aikin da bawa ke aiwatarwa ba ya ƙa'u da iradatihi wa ikhtiyarihi yana kuwa da zaɓinsa da ganin damansa ma batalat bi irsalin rusul da hujjan turo annabawa da an rusa ta an gane? da shi kenan ai ba amfanin turo annabawa an gane? amma aka turo annabawa kuma ne dalilin da ya sa aka yi ukuba saboda an ba su zaɓi kuma sun saba an ba su iko kuma sun saba duk wani dalilin da zai gamsar da su an ba su amma su kuɗi to wannan damar shine dalilin da ya sa Allah zai musu ukuba wa'ancan kuma da suka ji suka ce mun yi imani kuma mun miƙa wuya to wa'annan kuma sai a saka musu da kyakkyawa an gane kaga wannan magana ita ma ta fito a fili ko sai al dalili na biyar malam yace anna kullu fa'ilun ya husu. annahu yaf'alu shay aw yatrukuhu biduni ayi shu'urin bi ikrahin yace anna kullu fa'ilun dukkan wani mai aiki ya husu annahu yaf'alu shay shi a jikinsa yana jin yana yin wani abu mai shan giya ya san yana shan me mai tata ya san yana me mai zina ya san yana me mai luwaɗi ya san yana me mai maɗugo ma ta san tana ne maɗugo mai sata ya san yana ne mai saban Allah shi ma ya san yana ne ya san yana saɓan Allah mai saba wa iyayensa ya san yana ne saba wa iyayensa mai saba wa shugabanninsa kan dokar da bai saba wa Allah ba shi ma ya san yana ne yana bore mai cutar da makwabcinsa ya san yana ne yana cutarwa mai cutar da iyalinsa ya san yana ne cutarwa mai cutar da abokinsa ya san yana ne yana cutarwa kamanci wannan shi ne malam ya ce au ya turkuhu duni ayi shu'urin ko kuma ya bar wannan aikin ba tare da jin komai ba biduni eh, ayi shu'urin bi ikirahin ba tare da yana jin an tirsasa shi ba ko wani ne yasa ka ce na ga dama ne ko ba ba kaga ke ne yana da iko wane ne yasa baka yi wannan ba sai ce na ga daman yin haka ne kaga kenan yana da dama ba wanda ya tarsasa shi shine sai malam yace fa huwa yaqumu wa yaq'udu wa yadkhulu wa yakhruju wa yusafiru wa yuqimu bi mahdi iradatihi malam yace fa huwa yaqumu yana tsayuwa wa yaq'udu yana zama wa yadkhulu yana shiga wa yakhruju yana fita wa yusafiru yana tafiya wa yuqimu yana zama a gida bi mahdi iradatihi da tsantsan ganin damansa wala yash'uru bi anna ahadan yakrahuhu aw yukrihuhu shi baya jin akwai wani mutumi da yake tirsasa shi ala zalika abisa abin nan da yake yi ba ko wanda ke ji an gane yanzu ba ka bar abin da kake ba ka zo masallaci kuma ka zo masallaci da niyyar ne za ka saurari karatu an yi da sallah sauran masallaci ya yana sallah amma waye baka kai da kanka ka ji a zuciyarka ko ina so na zo masallacin sani dauda saboda yau ana karatun aƙida ina so in amfana kaga kai ka ɗauko kanka wani ya sasa ka ba wanda ya sasa ka kuma kai ba jin akwai wanda ya sa ka dole ka zo ganin daman kake da ikonka amince wannan to da Allah bai rubuta maka zuwa nan ba a hanyar da kake kowa sai wani abu ya faru da ba za ka iya zuwa nan ba an gane ku kaga wannan ya wuce ikonka ko har za ka ce ka yau na yi nufin zuwa wuri kaza amma abin hawa ya mun tutsu mota ta ta samu matsala ko mashin ina ya samu matsala ko kuma wanda ya saba kai ni ya zo ba ni kuma na jira su haka na haƙura haka saboda me Allah bai rubuta maka ba amma a san ganin daman ka kayi niyan zuwa kaga wannan kuma haddi ne gawa kadariya wanda suka ce duk abin da kai ni na kai nufin sa dole sai abin ya gudana kaga wannan ya rutsa maganar su ko kamanci wannan sai malam ya ci gaba da cewa wa kazalika farraqa ash-shar'u bainahuma tafriqan hakiman an yi tsallake? ok haka ne malam ya ce bal yufarriqu tafriqan waqi'iyan baina an yaf'ala shay باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره ما لن يتي بل يفرق وما تكذب ينا tafriƙan تفريقا واقعيا na wanda yake faruwa a gaban kowa yana tsane baina an yaf'al shay bi ikhtiyarihi kanan mutun ya aiwatar da wani abu da zaɓen sa wa baina an yukrihahu alaihi mukrihun tsakanin wani mai tirsasawa ya tirsasa shi ai akwai bambanci ko wancan an tirsasa ka ne sai ce wallahi ba dan ni ba dan kaza ba ni gaskiya ba na son kaza kaga ai an tirsasa shi ne wannan kuma yace a shi ganin daman sa ai akwai bambanci tsakanin su guda biyu ko shine malam yace wa kadhalika farraqa ash-shar'u bainahuma tafriqan hakiman dalilin haka sai shari'a ta raba tsakanin wancan da zaɓinka da wancan da an tirsa saka ne bambantawa da hikima falam yu'akhidhu al bima fa'alahu muklihan an gane Allah ba zai kama wanda ya aikin wani abu da aka tirsasa shi ba Ah, ah, mukrahan alaihi wanda an tirsasa shi ne akan aiwatar da haka fi ma ya ta'allaqu bi haqqillahi ta'ala a abin da yake rataye da haƙƙin Allah an gane an tirsasa shi ne an ce sai ya sha ruwa amma ka ba za a bindige shi sai dauka kul kul yana azumi ya sha azumin sananan eh yana nan saboda wannan haƙƙin Allah ne kuma Allah baya ɗaura maka abin da yafi karfinka wannan tunda an tirsasa ka ne an ce maka in baka yi ba za a kashe ka sai ka sha saboda tsoron kada a kashe ka kana nan azumin kana nan kuma ladan azumin nan na nan cikakkiya saboda an tirsasa ka ne ko kaga shari'a sai ta bambanta wannan shi sa a babun usul fiqi kaga Ammar dan Yasir da aka sashe zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya saukar da aya ya tabbatar da aikin zagin kafirci ne amma hukuncin bi haukansa ba shine laisa sai ce me man kafa billahi min ba ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai zo da siga daga min siyaqil umum man kaga kowa kenan duk wani kafirce wa Allah min ba ba'di imanihi bayan ya yi imani da Allah sai Allah ya ce me illa man ukliha banja wanda aka cinsa sashi kaga kenan Allah ya dauke laifin akan wanda aka tursa shi aka ce dole sai ya saba wa Allah dole sai ya zagi manzon Allah dole sai ya sai yayi abinda Allah baya so to Allah ba zai kama shi da wannan laifin ba A wannan dalilin ne malamai suka daga hukunci akan mace idan mijinta ya tara da ita saboda shi ne mai aikin ko kuma ya tirsasa ta ne ita suka ce mai ba ta ciki ke afkawa matarsa suka ce azumin tunanin ita kuma ba za ta rama ba shi ne ka fara da ramuwa ke kansa saboda ita an tirsasa ta ne amma jin sakon to shine malam yake cewa shi ma wannan dalilin shari'a sai ta bambanta duk abin da aka tursasa mutum akai Allah ba zai kama ka da wannan laifin ba amma abin da kai da kanka ba tirsasa ka aka yi ba an gane yanzu misali da musulmai za su zo su ce saboda daula ta fada hannunsu duk wanda ke rayuwa a ƙasansu dole sai ya musulunta kuma ya musuluntan ba dan Allah ba kaga Allah ba zai karbi musuluncinsa ba saboda ne saboda an tirsasa shi shine dalilin da yasa sai Allah ya ce la ikraha fi din ba a sa mutum a addinin musulunci a ce dole sai ya musulunci a'a kad tabayyana ar-rushd min al-ghay Allah ce shari'a ta bayyana ta bambanta daga bata saboda haka shirya a fili take haka ma bata a fili yake saboda haka ba wanda za ka zo ka ce dole sai ya addinin musulunci a'a idan ya samu gamsuwa ya yadda da shi sa in mutum ya zo musulunta sai an tambaye shi wani ya tirsasa ka an gane saboda in tirsasawa ne ka game ba yi da lada kuma duk abin da zai yi Allah ba zai karba a gare shi ba a'a zaɓin sa ne ya samu gamsuwa da natsuwa cewa wannan musulunci addini ne na Allah shikenan sai bautuka wa Allah saboda ai Allah ya ce inna dina inda Allahi al-islam addini wanda Allah ya yarda da shi a duniya ka cokudin sa shine addinin musulunci shine kadai addini a wurin Allah amma duk sauran abin da mutane suka dauka a matsayin addini Allah bai yarda da shi ba kuma bai amince da shi a matsayin addini ba an gani tun daga zamanin annabi adam har zuwa zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam addini shi aka yi a duniya shine musulunci an gani shi sa waɗanda za ka ji suna cewa addinan sama wannan kalma kuskure ne kuma wauta ne da ganganci da bata saboda duk wanda ka ce mai addinan sama kana so ka nuna sauran ma addinan waye samar da su kenan Allah kenan kenan duk wanda kai ai daidai ne tunda addinin sama ne saboda haka Allah bai da wani addini ba sai addinin musulunci sannan kuma tunda Allah ya naci duniya zuwa yau ba wani addinin da aka bautatawa Allah da shi sai addinin musulunci ta annabawa addini ke suka yi shine ne musulunci shi sa Allah ce kanan nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirina wa munzirina al'umma tsintsiya maɗaurinki ɗaya haka suke da musulunci suke sai daga baya shaidan ya zo ya halaka su ya fito musu da addinai da dama wanda suka zo suka yada a doron ƙasa amince wannan malam ya ci gaba da cewa wa nara annahu la hujjata lil asi ala ma'siyatihi bi qadri ta'ala muna ganin cewa mu a aqidar mutalis sunna wal jama'a annahu la hujjata lil asi babu hujja ga mai sabon Allah ala ma'siyatihi bi qadri Allah ta'ala abisa sabon da yake yi wa Allah ya ce ai Allah ne kaddara yayi sabon Allah an gane لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره malam yace saboda shi mai sabon Allah da kansa da zaɓinsa yake fuskantar saɓon Allah min ghairi an ya'lama anna Allah ta'ala qaddaraha alaihi ba tare da ya san cewa Allah ya rubuta masa wannan saɓon Allah ba id la ya'lamu ahadun qadrullahi ta'ala illa ba'da wuqu'i maqdurihi saboda babu wanda ke sanin ƙaddarar da Allah ya masa sai abinda aka kaddara masa ya faru ko misali mutumin da ya fita da je hatsari ya san cewa zai hatsari kaga bai sani ba sai da ya hatsarin sannan yake sanin cewa Allah ya rubuta masa me hatsarin kaga kenan babu wanda yake sanin da Allah ya rubuta masa sai in shi ya fita ko sai abin ya faru sannan yake gane cewa oke Allah ya rubuta min kaza shi sa aka bani dama har na fito ne kaza kenan mai sabon Allah bai da hujjar da zai ce Allah ne rubuta mai sabon Allah shi sa a zamanin da Umar dan Khattab Allah ya kare yadda a gare sa wani mutumi da yake da'awar wannan aƙida ta kadariyanci yazo yayi sata da Umar ya ce a fille hannun sai ce a ah, ya za a fille masa hannu alhali Allah ne ya rubuta masa sata ya yana so ya kafa hujja da ne kaddara ko sai na Umar ya ce yadda Allah ya rubuta maka ce yadda Allah ya rubuta maka yi satan aka yi rubuta a sare maka hannu a shi nan ba hali bitilka wannan da wancan ko inda shi ma kaddara ne to wannan shi ma aka yi kaddara a sare kaga saboda ne saboda shi wahad da yake so ya fesa da guba amince wannan sai malam ya ce وما تدري نفس ماذا تكسب غدا الا يا شي ري بتسني ذات اي وترجو بابا شي سا اثر يزو وترانا امام مالك بن انس الاصبحي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ينا بجي سيغا ملائكة متوى اما فريكي yana ganin mala'ikan mutuwa sai ce mai mai mata a mutu yaushe ni ma ni ku zan mutu sai mala'ikan mutuwa ya mai haka sai ma malik ya farka daga bacci a gane yana ɗaukan nan da shekara biyar za ka mutu yana ɗaukan nan da wata biyar za ka mutu yana ɗaukan nan da sati biyar za ka mutu yana ɗaukan nan da kwana biyar za ka mutu yana ɗaukan nan da awa biyar za ka mutu yana ɗaukan nan da minti biyar za ka mutu yana ɗaukan nan da sakon biyar za ka mutu ko tun da haka aka yi sai ya tambayi malaminsa muhammad bin sirin rahimahullahu ta'ala sai Muhammad bin Sirin ya ce masa abin da yake fassara maka wannan aya a cikin suratul Luqman inna Allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut kaga abu biyar ke inna Allaha indahu ilmu sa'a Allah shi ne ke da ilimin tashin kiyama ni da kai ba wanda ya sani ayyunazzilul ghaib shi ke saukar da ruwa wa ya san ruwa zai sauka yau ba wanda ya sani an gane wa ya'lamu ma fil arham Allah shi kai ya san abin da ke cikin mahaifa Allahu ya'lamu ma fil arham ko ina fata an gane shi ya san abin da ke cikin ne cikin ciki saboda me abinda mahaifa ke ɗauke da shi Allah shi kake sani ɗan aljanna ne ko ɗan wuta talaka ne ko mai kuɗi malami ne ko shugaba jahili ne ko masani an gane sa'annan kuma mai dukiya ne ko ko talaka ce matsalan dogo ne ko fari ne gajere ne ko kakkaura ne an gane har ne koko mara karfi ne duk ba wanda ya san wannan cewa sai Allah namiji ne ko mace ne duk ba wanda ya sani cewa sai Allah na san wannan na karshe shi ba zai iya zuwa maka ai ana daukan ai ana gane sai a abin da ake nufi lokacin da dugon maniyin ya zauna a cikin mahaifan mahaifiyarka wa ya san menene a wurin wa'annan da suke scanning suke yi sai ya cika ne mutum complete suke iya sanin mai namiji ne ko mace kuma ko a wurin scanning wani lokaci sai a hasko namiji amma scanning ya hasko kuskure sai zama mace an gama tarin namiji sai zai zo mace wani lokaci scanning sai ya hasko mace ko sai daga baya kuma zai fito sai a game namiji wani lokaci scanning sai ya hasko daya in aka zo haihuwa kuma sai a game biyu wani lokaci skanan ya hasko nawa biyu in aka zo sai a ga nawa daya wani lokaci skanan ya hango biyu kuma aka zo haihuwa a haihu uku duk ana samun haka ko kaga wannan yana nuna maka abinda Allah ke nufi kenan wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gada wa ma tadri nafsun ayi ardin tamut sa'annan kuma rai bata san me za ta aiwatar gobe ba sannan kuma rai ba ta san a inda za ta mutu ba shi ne sai ce yana gaya maka shi kansa bai san ranar da za ka mutu ba saboda ai doka ne Allah ke badawa wani ajalinsa ya zo ka ji a ɗauke shi oh shi kuma wanda aka ba dokar sai ya zo ya aiwatar da ne dokar Allah saboda la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun kuma wa ma nunazzilu illa bi amrin ma'lum aw bi qadrin ma'lum ba sauka sai da doka sananne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu a wurin Allah shine wa inna lanahnu safun mu sahu sahu muke da shi a sama sararin samaniya doka ce Allah ya basu suna yin sahu sahu akwai masu ruku'i akwai masu sujjada akwai masu tsayuwa har sai ran tashin kiyama sannan suke akwai wanda ruku'i kawai har sai tashin kiyama akwai wanda sujjada suke har sai tashin kiyama akwai wanda tahiyya suke har sai ranar tashin kiyama kuma Allah ya lice su abin da suke amince wannan kaga wannan yana nuna maka dokar Allah subhanahu wataala wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gada rai bata san me za ta aiwatar gobe ba kaga wannan yana kore maka raddi ne ga kadariya wanda suke cewa mutum duk abin da yake so shi zai yi sannan kuma raddi ne ga jabariya wanda suke cewa ana tankwasa mutum ne yanda aka ga dama malam yace fa kaifa yasihu al-ihtijaj bi hujjati bi hujjatin la ya'lamuha al-muhtajju biha hina iqdamuhu ala ma'tazara biha anhu malam yace fa kaifa yasihhu al-ihtijaj bi hujjatin ayaya zai inganta wajen kafa hujja da hujjar da la ya'lamuha biha wanda ke kafa hujja da ita ma bai santa ba hina iqdamuhu ala ma'tazara biha anhu a lokacin da yake fuskantar abin da yake ba da uzuri da ita ko abin Allah kenan ai sai da abin da ya faru da shi yake sanin ga kaza ne ko to me yasa ke kaba hujja da ita tunda shi ma kansa bai san kazan zai faru ba kai bai kamata ya kaba hujja da ita ba ko tunda baka san abin da zai faru ba tunda baka san abin da zai faru ba mai yasa ka ce to ai kenan kana da zabi an baka a kai. malam yace wa qad afsala ta'ala hadhihi al-hujja bi Allah ya rusa wannan hujjar masu kafa hujja da sabawa Allah suke kafa hujja da ita Allah ya rusa ta da fadin sa da yace sai yaqulu alladhina ashraku da sannu wanda suka yi shirka za su ce Lausha sha Allahu ma a shirakna da Allah ya ga dama da ba mu shirka ba wato da ba su shirka ba wala aba'una balle kakanninmu wala haramna min kuma ba su haramta wani abu ba sai Allah ce kazalika kazzaba ladina min qablihim haka wanda suka zo gabaninsu suka karyata kenan suna da zaɓi, abinda suke aida zabin su ne ko waɗanda suka zo gabaninsu ma da suke faɗin wannan kakannin kenan da suka ce kakanninsu su su ma sun yi ko to shi ma haka suka ƙaryata min qablihim hatta zaqu ba'sana har sai da suka ɗanɗani azabar mu kun gaya musu ya muhammad hal indakum min ilmin tukhrijuhu lana shin kuna da wani ilimi akan wannan maganar da suke kafa hujja akan cewa da Allah ya ga dama da basu shirka ba akwai ni ilimi akan haka cewa Allah ne ya kaddara da bai ga dama ba ana ba za su yi shirkan ba ko oh, haka su suke yin abun kuma suka ce ne Allah shi ne da ya ga dama da ba za su yi haka ba shi sa lokacin da Musa bin umar ya shigo garin madina amru bin jamo Allah ta'ala anhu kafin ya musulunta 'ya'yansa su mu'azu suka ɗauki gunkinsa manaf suka je suka jefar da shi a bola da ya zo ya ga gunkinsa a bola ya ce Allah Allah na kai ne aka jefa ka a bola lallai ka san da na san wanda ya wannan aikin da na mai kaza da Allah ka yafe mai shi na yake cewa wai Allah sai ya yafe masa mai kenan gunki sai wanke gunkin sai shafa mai turare sai ƙara rataya shi yaran na kallonsa dare na yi suka kawai jefa bunkin abola gari ya waye ya yi zagi ya yi tsinuwa ya yi fushi ya ce ya shi allansa bunkin kenan da ya san wanda yake masa wannan wulakancin da ya yi maganinsa to ya shi allansa shi abu bin jamo yake faɗi ce kasan na yi ƙoƙari ko ya ce e sai ce to ga takobi sai ajiye kusa da shi ya ce duk wanda ya ƙara zuwa zai jefa ka bola kai maganinsa an gane Ba yaran kuma suna kallon sa ka san abin da suka yi a dare na uku sai suka ɗauki allah sai suka tura shi a cikin mushen kare sai suka jefar da wuka a gefe da ya zo da ya ga wuka a gefe ga Allah a cikin mushen kare sai ce wallahi baka cancanci ka zama Allah ba ya ce da kai Allah ne da ka kare kanka to kaga daga nan ya fito mai fili ko ya ce kai da Allah ne da ka kare kanka shi kenan sai musulunta tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wurin mus'ab bin umair ya musulunta kaga anan ya tabbatar da ne yana da iko ko da zai gane cewa abin da yake yi ba daidai ba ne to masu shirka ai suna da damar da za su gane cewa wannan abin ai ba su da ne a shi sa annabi ibrahim ya ce hal yasma'unakum id tad'un wai gumakan nan da kuke kiransu suna jin ku aw yanfa'unakum aw yadurrun shin suna amfanar da ku ko ko suna cutar da ku kaga tabbas sun san cewa baya amfanar to kenan ashe shirkan da suke yi da ganin daman su ne ba ganin daman Allah ba kaga sun boye da saban da suke suka jingina wa Allah shine sai Allah ce ƙarya suke yi kakanninsu da suka jingina wa cewa haka suka tadda su suna yi su ma abin da suka faɗi ce ba ka ba ai da turo annaba bai da amfani Allah kuma ya ce uzran aw nuzra an turo annaba dan su zama uzuri sannan kuma ya zama me gargadi dan kada mutane su zo su ce ai Allah bai turo musu wani ba to dan me yasa za a saba za a ne za a azabtar da su shi sa wanda Allah ya makantar da shi a kiyama idan ya zo sai ce rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira ya Allah dan ne yasa aka tada shi makaho da a duniya yana gani sai Allah ce kazalika atatka ayatuna fa nasitaha yanda ayoyinmu suka zo maka ka manta da su wa kazalika al-yawma tunsa haka kai ma yau za a manta da kai kaga kenan an bashi ikhtiyar an ba shi zaɓi an ba shi sai yake aiki da wannan mai kudurar shi sa Allah ce hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira sai ce me inna hadaynahu as-sabila shine muhallin shahid imma shakiran wa imma kafura mun nuna masa mai kyau kuma mun nuna masa mara kyau ko dai ya zama mai godewa Allah ya bi mai kyau ko kuma ya bukirce wa ni'imar da Allah ya masa ya bi mara kyau shine wa na jinai. ko muka shiryar da shi farki guda biyu gaskiya da ƙarya mun nuna masa gaskiya kuma mun nuna masa ne ƙarya amince wannan kaga wannan bayani da malam ya koro mana yana ƙara tabbatar da wannan saboda yanayin lokaci za mu tsaya wa naqulu lil asi al muhtajj bil sai mu ce ga mai saba wa Allah wanda yake kafa hujja da kaddara in ji malam Usaimin Allah ya saka masa da alkhairi a karatunmu na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala kaga wa'annan hujjojin sun fito fili ko wa'annan shubuhoyin duk malam ya rabce su ko saboda ne magana da mu'tazila da a kadariya da kuma jabariya daga cikin jahaniya suke aiwatarwa ya Allah ka shirye da mu ka nuna mana gaskiya gaskiya ne na? Oke ba mu karasa ayar ba ko? Sai Allah ce in yattabi'una illa dhann ba komai suke bi ba sai zato wa in antum illa takhrusun ku ba komai kuke da sai kariya kira kawai kuke yi saboda an ba ku dama kuma an ba ku iko ku kuka zaɓa kuke yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai Muhammadun suke ce mai daga ƙarshe suka ce muzammam suka dena kiran shi Muhammadu suka ce muzammamun abina wa dinuhu qalaina wa amruhu asaina me dalili saboda ya ce su zo su bautata wa Allah suka ce muzammamun shi muzammam abin zargi ne abina mun ki wa dinuhu qalaina addininsa mun batta wa amruhu asaina umarninsa mun saba kaga kenan ne ikhtiyarihim kenan ko zabin su ne su suka ki shi ta Allah ya azabtar da su an gane Allah ka shirye da mu sai mu tashi wa naqulu lil asi al muhtaj bil qadr insha Allah subhanahu wa ta'ala in akwai tambaya sai mu amsa in kuma babu za mu take akan wannan karatu insha Allah subhanahu wa ta'ala na'am na'am na'am ai musulmi ne kuma musulunci yayi waye turo shi to Allah kuma wani addini ya yi da shi to shi ma ai musulmi ne sai dai lokacin da Allah ya turo shi bai turo shi zuwa ga duniya ba ya turo shi ne zuwa ga bani Isra'ila Allah ce wa rasulan ila bani Isra'il Allah ce annabi ne zuwa ga banu Isra'ila kadai an gane su masu yi yanzu su ya kamata ka tambaya Allah ya ce an turo shi ga banu Isra'ila kai da kake Najeriya za ka kake bin shi ai kai ba banu Isra'ila bane an gane mu kuma idan ya ce to ku me yasa kuke bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ai balarabe ne sai mu ce Allah ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnas kuma aiko ka ba sai ga mutane gabaki ɗayan su ranka takabbun su sai Allah ce tabarakal ladhi nazzala alkitaba furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira alladhi nazzala alfurqana wanda ya sauka da alfurqan shine qur'ani tabaraka ya albarkatu alal alam li yakuna lil alamin nazira in ya zama mai gargadi ga duniya gabaki da kaga mu muna da dalili to su ina su an gane yawa amma ji na'am wa alaikum salam eh na'am majusawan wannan al'umman su ne kadariya haka manzo Allah ya siffanta su a cikin hadisin Imam Tirmidhi majusu ai su ne masu bautan wuta shi ta ce idza maridu ala ta'uduhu in suka yi rashin lafiya kada ku ziyarce su a ina a asibiti saboda ai haƙƙin musulmi akan ɗan uwansa musulmi in bai da lafiya ya me ya ziyarce shi wa idza matu fala tushayyi'uhum in suka mutu kakkura ka gawan su zuwa ina makabarta saboda akida ce ta kafirci an gane amin ji wannan yawa shi sa maza Allah sifanta su da wannan ka gane majusu su masu bautan wuta ne ba Allah suke bautatawa ba to su ma wannan ai yana nuna kafircin su shi sa aka kwatanta su da shi an gane yana nuna gurɓacewan aƙidarsu ha he? ba ba ba alaikum salam eh wanda ba musulmi ba eh ya gayyaci musulmi ya zo toci na gane ne ba za su je ba sai su ce musu addinin su eh. Eh. sai ka ce musu aya musulunci ya hana ka zuwa coci wajen ibadarsu musulunci bai hana ka mu'amala da kirista ba bai hana ka mu'amala da bayahudi ba amma duk wani abin da ke da alaka da addininsu Allah ya hana wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan sannan hadisin ali bin abi talib la'ana allah man awa muhdisan hadisin imam muslim Allah ya tsine wa duk mutumin da ya ba wato wanda ya ƙirƙiro wani abu makafa mafaka ko kuma kariya akan abin da yake gane saboda haka ba a yi sai ce masa ni zan je coci ba saboda addini na yana na zuwa coci amma idan an gama ɗaura auren in aka fito zan baka ne zan baka gaisuwa Allah ya yi albarka a aurenka amma cocin ne ba zan je ba saboda musulunci yana ka zuwa shikenan amin ji wannan yawwa na ba daidai ba ne addinin Allah a duniya shi ne musulunci wannan cewa addinan nan guda biyu katarwa ne saboda yana ƙara ɓatan yana ƙara sa wa masu raunin haƙida halaka to ai mutum da addinai ba yanzu shine aka samu Chris Islam ba yanzu akwai Chris Islam kuma ko a Kaduna nan akwai su in ka je ɓangaren kakuri kakuri za ka zansu. su islam yana ranar jima'a gobe ba jima'a ba zai je idi jima'a ranar sunday zai je coci in ka tambaye shi zai ce ai duka ai Allah ɗaya ake bautatawa ba a san wani daidai ba a cikinsu ba a san addini na daidai a cikinsu ba saboda haka in an je lahira in musulunci ne dama yana tabawa in kuma wancan ne to dama yana tabawa kaji wai Allah zai wayo kaga anan kenan yana nuni an sa mai ne shakka kari ba ce shi kuma Allah da kansa ya ce inna dina inda Allahi al ya yace wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan duk wanda ya bi wani addinin da ba na musulunci ba falan min minhu Allah ba zai karba masa ba wa huwa fil akhirati min al-khasirin Allah ce kuma a lahira yana cikin wa'anda suka yi asara sannan kuma wani yazo ya ce maka abin nan kaga anan tablil kenan ana batar da mutane da ka ba daidai bane amince wannan Allah ka shirye din na'am eh E, wannan maganganu da ake magana na malaman tarihi ne amma bai inganta ba babu isnadi ingantacce da yace yana ɗaukan gunkin yana tallata. wannan duka maganganu ne na malaman tarihi ya je yi fada da gunki kuma ya kakkarya su ina fata an gani shi sa hadisin abu huraira wanda imamul bukhari ya fitar da shi a cikin sahihin saranan ranar tashin kiyama yalqa ibrahimu abahu azara yawmal kiyama ranar tashin alkiyama annabi ibrahim zai hadu da babansa ranar tashin kiyama kaga sai ce mai ah, ba na ce maka kaka saba mun ba sai ce al-yawm la yusika yau ba zan saba maka ba ina har ga ya wuce an gane saboda ne yanzu ranar sakamako ne ba ranar ne aiki ba har annabi ibrahim ya ce ya Allah ba ka min alkawali ba za ka tabar da ni ranar tashin kiyama ba sai Allah ya ce wa annabi ibrahim inni haramtu aljannata ala alkafirin ni Allah na haramtawa duk mutumin da yake kafiri ya shiga aljanna maga ba wani magana amma yanzu wannan Allah ya sa mu haji Allah ka shirye da mu abin da muka karanta daidai Allah ka karba mana inda kuma muka yi kuskure Allah ka yafe mana ababen da muke karantawa ya Allah ka ba mu ikon aiki da shi ka sa ya zama hujja gare mu na tsira duniya da lahira ka zama hujja a kanmu da zai halaka mu a duniya da lahira shugabannin da ka azabta mu a wannan ƙasa da su ya Allah muna roƙon ka ka tausasa zakatansu ka sa su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira mu kuma kafa mu zama masu biyayya a gare su abin da bai saba wa dokarka ba ya Allah wanda ya gabatar da wannan masallaci ya ba da shi wakafi ga wannan al'umma ya Allah ka gina masa katafarin gida a aljanna mu ma ka gina mana katafarin gida a aljanna da mu da shi ga baki daya ka kada fuskokin mu a wannan wuri ka hada mu a cikin firdausul a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba mu ikon cikawa da kalman shahada lokacin da zamu mutu zo yan uwan musulmi wanda suke hannun wa'annan mayagun mutane ya Allah ka kubutar da su daga wannan hali su kuma idan akwai masu shiryuwa a cikinsu ya Allah ka shiryar da su wanda kuma kaddararka ta gabata a kansu ba za su shiri ba ya Allah ka yi mana maganinsu da abin da ya dace da su ya Allah ka magance mana wannan fitintunu da muke fuskanta a wannan yanki namu a wannan ƙasa tamu wanda yake nufin mu da sharri da bala'i da musiba ya Allah ka fi mu saninsa ka mai da sharrin da bala'in a kansa duk wanda ke nufin mu da alkhairi ya Allah ka fi mu sanin sa ba shi ikon sadar da wannan alkhairi a gare mu kuma ya Allah ka sa mana daga cikin wanda za su amfana da wannan alkhairi da mu da zuriyar mu gabaki daya malam Ishaq Yunus Dr. Ishaq Yunus yana kwance ba lafiya yana samun sauki muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa ya zama kafara a gare ta ya ba shi koshin lafiya ya ƙara masa ƙwarin gwiwa ya mai da shi a yadda yake a da cikin ƙoshin lafiya da kuma kumari da kuzari ya dawo ya ci gaba da karantar da al'umma subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk